الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta da tabbatar Allah salatu ya ce ci biya min cizo tabbata ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa bai katon littafin alafiyar islamiyya rai littafin nan na sheik muhammad ibn jamil zinu mai kafin su tsohanci mun ga shirkul akbar wa anwa'uhu shirka wuce ko da yiri yuji su'al egage ma huwa shirkul akbar ke shirka wuce ko jawab ya shi a shirkul akbaru shirka wuce ko huwa wa sarfu nau'in izlatin fayan nau'in ce min anwa'i ce min yiri ba ibada buji lillahi ya zai ji tsaye canan Kaddu, ke kyaduwa na wa ke yanzu na wa gari zalika bai na yajin na jana wadda dalilu kaulun lahi ta'ala dalili ya gasa kuma latin da gowa la umin dunin dunillahi ga yi zanbaci na ji sai ta na ma layan fauka yana ala amfani a waya wa layar da ruka ma alagun toya na ma fa fa'alta wa gajin hacin a gafa in naka izan min zalimin wa gafe da mina zalimin ai bi al mushriki wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da ga na alaihi sallam gan akbarul kaba'iri zunubi na ga zunubi na gai al-ishraku billah yanzu lai fato ya ci baci wa uququl walidai ya zuja ki yamanci guba ba wa shahadatu zur da ya zujiriya ga mane rawawu muslim al-imam muslim ga gobe su'al ya gani ma wa azamu zunubi inda Allah iya zunubi na gan zunubi ya bayan sai ce wani a mu zunubi inda Allah zunubi na gan wacce ga bayan sai ce wani a shirku billah islamin fato ya ci ba ci a mu zunubi inda Allah ya zunubi na gan zunubi ba sai ce nunga yi a shirku akbaru shirka wacce ko wa dalilu kawulun lahi ta'ala dalilu ga cikin latin gan an lukman da ba lukmanu gan ya bu ne ya wa gini la tushriki billah lalayan dora fatu ya ce ba ci ma inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci wuci ko a cin agoro wannan ma su ila rasulullah ɗauku na magbi a nabi sa'a sallam ga ayu zambi a zamu zunubi kici ga zunubi wa kala ga an ta ja'ala lillahi niddan wa kala kaka wala la fatu ya ce ba cin gama jahali ta mutafakun alai anniddu at-tamthilu wa wa sharik anidu almasilu wala zolo mapagani ba sokwe wa sharik ko wala zolo jitu da gani goyi su'al egaji hali shirku mawjudun fi hadhihi umma in ba shirka dan mana, nan jawab ma ojú mawjudu shirka da mana wa dalilu qaulullahi ta'ala dalili ga na cikin latin ne ga wa ma minu aksar, ruhun billah dokun don do a ji imani ba to ciya illa wa hum mushrikun illa face a sai na ba to ci ce. wa kala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam gan la taqumu sa'atu a ji tashin kiyama hatta talhaka qaba'ilun min ummati bil mushrikin sai kabilan da mini ya lumun bu abi da shi bi mushriki wa hatta tu'bada al-awsan har kuma fi gajibuta kuti shi sahihun rawahu tirmidhi ma hukumu du'a'i al-amwati aw al-ghaibin ki hukunci yanzu yi zai ja jajili annan ko zai shi da bwanin su'al e gangi ma hukumu du'a'i al-amwati wal ghaibin ko hukunci ya zo yi zai ja su annabi zai shi da gwanin du'a'uhum ezu ba du'a bayani mina shirki al-akbar wanda mina shirka wace ko qala Allah ta'ala tuchin la tuna fala tad'u ma Allah la han akhra gai zan wace pamba bi Allah wi ma fatakuna min al-mu'azzabin ebo ya fi da mina zai ja azaba nan wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga mamma wawa ya du'u min dunillahi niddan mai zando ce pamba da tsuyi ci na da halan nara zanna danin rawal bukhari a niddu a sharik su'al igabi halin du'a ibadatu in ba addu'a ibadatu jawab eje na'am addu'a ibadatu addu'a ibadatu قال الله تعالى تيتي لاتنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم sai ciye yi ya ba ni aduwa ya gwaduwa yi inna alladhina yastakbiruna an ibadati lalle zai je gotika ce jibuta miya ce bayan be miya na sayadkhuluna jahannama dakhirin ga naji a dayana jahannama duwaci ibadati babun noyi du'a'i e bayan be miya ko wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga addu'a huwa ibada addu'a ga ibada rawahu tirmidhi wa al-imam tirmidhi ga gobe wa qala hadi wa qala hasan sahih su'al igabi hal yasma'u al-amwatu addu'a in ba zai ja jajilari nan aga bayan da yayi a ce ya ewo jawab iji la yasma'u da ewa qala allah ta'ala to ce nasu daga wa ma anta bi musma'in man fil qubur wa nabi sallallahu wa sewa lazi ya fi kabiru na wa wa ni ibn umar radiyallahu anhu ma qal ga waqafa an-nabi sallallahu ala qalib badr ga nabi sallallahu wa be yiki ni ko e ben kabare zeji awe ku e badr na fa qala an cigan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan yana ce ci e jali ko dinan be agun bi wi ya tun wo yi gaskiya sun makala na digan innahumul ana ya sma'u na ma'akul bayanin na ewe na wuya gada na nan fazukira li aisha cagan na tuya na na aisha faƙala ce jiga na biyu sallan ana na sa sallan gan yanu ganai innahumul ana la ya'lamu na ma kuntu aqulu lahum bayanin na a dogayen nan fe ga yana wal hakun gai gaskiya sun makara atina na sha ci gbaba na cikin latin gan innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a ko hmm. waye waya Allah zai ja tsani na a jiki yayin awa wa qala qatada rawi al hadith da na gwadwa hadith na na gan ahyawum Allah sai ta zamu ci dan rai bara abu hatta asma'akum qawluhu al sai ta Allah aganya ne wo tawbihan ebo lufe ebo ku ya ngo mene ebo ku din hmm? akuzabu wa tasgiran mulufe egbo ya wa nikma wa naqima bi azabe wa hasratan wa nadama in bi eti bi dana sani bi ngabe rawahu bukhari fi kitab al-maghazi yustafadu min al-hadith amfani na ya zage daga hadisi nan ma'ana darasi na hadisi ne Wuna anna sama a katlal mushiriki na mu'akkat wani zai ji mushiriki wunci ji wani wunji lokacin bi dalilin kaulihi ya ba dalilin yanga na nabi sa'a sallam ga innahum ul'ana yasma'una eh wa gbani nan wa mafhumun fahimta ga ne ba da la yasma'un zuma gbani su kun awa bi annahu kama qala da rawi alhadith kim na qatada daga na gurwa hadith na bin ga ayahu allah ta asma'um qawlahu tawbihan wa tasghiran ko ce ta lawo ce dan rayi ebo ebo alaga ala alaga ne bi awu ko ebo lu fi ebo ku ya ganga ni bi egbe Nomba 2 bin darasi na hadith wuna in karo aisha li riwayati Ibn umar na na aisha ji inkaru riwayati Ibn umar wa annan nabiya sallallahu lam yaqul yasma'una nabi ga yasma'una bal qala innahum al'ana ya'lamuna zamu ce bayanin na ajikiyo a ɗi mustadilla bil aya na mana na shajuja mai kyau aya na innaka la tusmi'u al mauta ne ta ce ويمكن Umar wa Aisha, ابن عمر وعائشة بما يلي ويجي ne rayu tafik tsakanin ruwa yana nasha da ibn umari nan an al'asla huwa adamu sama'il mauta yana asali na zai ja suna kawai ga ya aiwa kama sarraha bil qur'an kimna al ga fili wannan walakin amma allahu ahya ya al mushrikin zai jawo mini ya mushiriki jona sai ta ce da rayi mujazatan lir rasul ya budu fe mujazu ya nabi sallallahu hatta sami'u har awo kama sarraha bi zalika katada. rawul hadis kim na qatada na gwalwa hadis na bina mun gana wallahu a'lam ale gan ba no gbigan nga ke shirka wuce ko ko hmm. nga shirka wuce ko nga yi nau'in min anwa'il ibadati li ghairillah ko hmm. wala yando ci min yiri yiri shi ibada eh, bo lo to ya zagbe na yi sai cana ki aduwa na ki yanzu na da na biya ya ci haga da yana yana mawaji dalili na yi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka gai zangoci na ji sai cana ko yana la amfani ya we waga jibu ta na kuma lagun to we waga ga wa jibu ta wana fa in fa'alta ga jin hatin haga innaka idan min az-zalimin wa da fi da min ya az wa fi da min ya mushriki jo annabi sallallahu alaihi wasallam ga akbarul kabaish kabari daga kabari daga kiyo alishiraku billah zayin fatoyi ci baci wa hukukul walidaini ya zugi ake yamanci guba ba wa shahadatu zuri ya zamu jiriyan gamana wa alegan ba abin da bane nan wa gaune kiyo shirka gan a da shirkun akbar amma da shirkun asgar kufuru ma gama a da kufurun akbar amma da kufurun asgar fusoku ma gama da fusukun akbar amma da fusukun asgar jahiliya ma gaman ada jahiliyatun amma ma da jahiliyatun khassa nifaku ma gama ada nifaku leci kada ma da nifaku al'amali classification nan is very important na kai za jin yankali a wagayen kama jiki nan wagayen kama giye nan ku yau ko to na mawa ga akabaru biya su garo yana adiyar da mini ugbo na gena ngwaji ni ako ku yau gbani hmm. aga gangan shirkula akabaru ga ke yacin ne bayani gogali an ga ibada yadda na tsoye cewa mai dajin da yi to ba gan to ba tona ne ya kiyo ne ya ibada aduwa ba ibadu yo wayo ɓe tsoye ci ibadu yo wa taimako ɓe ci ibadu yo wa wanzu ɓe tsoye ci ìbáàdù yo wojú jẹ́dá ìbáàdù yo olórukú hmm. ìbáàdù yo wojú sálà ìbáàdù yo wojú nazuru ìbáàdù yo wojú alkhawfu ìbáàdù yo wojú arraja'u ìbáàdù yo bí ànúwà wọn ìbáàdà ní kípátá ní ìbáàdà ní ibẹ̀yìn sọ̀kọ́ gbógi wọn sanaga buta ya zanwa ci umaji tsoyeci sanaga buta ya zanwa ci pamba bi tsoyeci na sanashirka ji iznu sawikum bi rabbil alamin ya laila mu pagangani be sai ci walladina kafaru Allah subhanahu wa ta'ala magan walladina kafaru bi rabbihim ya'dilun zai ja ci manabu ba ci ma ji kafetina eh la zamu la mu pagangani be sai ci sai ci ma gane diga la in asharakta ga la fa sai ci ba ci la yahbatanna amaluka yatnuru na ga gona ta kunanna min al khasirin mun gafe da min zai jaji asara nan sai ci magana tiya na bani shi zali an ga walau ashiraku la habita anhum ma kanu ya'malun ko mm-hmm. aga la fatu ci ba ce na lubata nan ga biya annabi sa san Allah subhanahu wataala ke ga inna shirka la zulmun azim ne ne shirka zalunci wuce ko a cingaga uyo nga mallai zaɓi a gani da shirka to shi ko titin yo annabi ibrahim alayhi salam sai su shirka ga wa junubuni wa baniya anna budal asnam da ta shi ɗin ya fe gimiji na ya jibuta ya kutina kwale gan a ga ne da ki kabar ne kabar ne ga shirka sai zu ya ke manci shi sai zu jiriya kiyo gama nan now a sha a da shirka mutu ko ga kabar kabar ko na gane ki bata nan a ci dai ka na shirki ana nan na yi tun shirka nan zai ji shirka ne ko zunubi bai ne masu kun a da iru a madikiyo a madar iru? to iru to iru to kaba'iru na shi shirka na biya babu ridaci nan to na shi a folugu wayan su ma na zalika liman ya sha wani ajiye na ne ubuwa cewa ga yanzu jina ko laji ganewa yanzu gabe shunga ya shi wato yin zagi begwa ya za shi shi wace pornography ne ya za shi shi wani dayanci ya za shi shi wani ji salla ya za shi shi wani ji kaza kila wani ji kaza yin gangan wibe tauhidi ya ni gole eze pe tauhidi ga wa lokacin kirkiya ya etumi ni ya imani ga budan murji a jiga wato tiya tiga tun da ni ya imani bo an ebego zubu shi shiga mu mu mu pe tawidi mu mai lo ton ai nga mu be tawidi yani fulu madu na zalika ah, nga limai ya shawa ga gobe kuwa ga limai ya shawa ba <laughs> no isuru ane diga la adri ma yufalu bi wala bikum ni be na jin be mina ma be na jin gani be ina ane dije ba do rabbana atina fi dunya hasanatan tuci yayi hasanatu jo wa fil akhirati hasanatan wakina tí ó kì náà àzába náà tí ó ti gẹ̀gbà dẹ̀gbà àzába ẹ̀nà anaba àṣìgẹ́ ìgànnà tí àbí ìyẹn sàánú tí yọ ìbàbí àwùlá ẹgbọ́gọ́ àṣírùkù shirka madami ne yanayin jin zalakan a nabi sa ni rai shi ta nibu saba al-mubikati e ya kiya biyan gutuwa ya mafari yau a shirku billah ya za lufa sai ci baci eh, kai zagara allo dawa jiji ya eh, mafari nawa kayin gaga lalugwa ne shirka gama la'alai sa sallar mutum wazu loyan manin gan yau fari ya kuna wani mata jimanin aisha duwa la ilaha illallah ngole gole lazimin ga wani zugun ala shirka jikiyar ala shirka lugwa ya qaumi budullah ma lakum min ilayin gairu ma zai tamasil la jantum laha akifun ko ya bago wale al'amru bi na yin an diddi ya bago wale ga shirka is what is bad shirka mai bi tun za ya bayani lawa shirka wacce kuma latin za pata gina lawa shirka kula bi ta annun makan ya malu shirka mun ga zalunci na ga zalunci na inda shirka la zulmun azim zalima ga ji shirka nan wa alwa aljanna a ci shirka mun ko a da aljanna luwa o malu nan a tiya o ma un bi kharijina minan nan zai ga ta ci shirka mun ko na ga lwa nan azan zai maga to ta ci shirka wunci ko ne gwatan ya ne bisa san da mai gwatan qur'ani da sauran su ajina wajen amfani wa matan fahum shafatu shafi'i ya gwatan zai je tangwana waje zai je lai fatu ya ci baci na amfani kuyo ko a gato ma ya gaji shi gato ma wa zumu zunubi inda laki zunubi na ga zunubi ba su kone ko ga zunubi na ga zunubi ba su kone ga shirka wunci ko ibn tuyce latin ne ga etiyan lukmanu ga yawo ne yawo gini la tushrik billah ga la en patoci ba ci ma inna shirka lile shirka la zulmun azim zunubi wunci ko muyo ka kuna ga ani diga a ga zunubi kici wanci ga ani diga anta anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wa la la patoci ba ci Allah magajin halitta yawo wa le ga Allah ga gajin halitta yawo yijibu tu yawe yawa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun sai jin halitta ya jin bai ya sai ba ga ji buta ya ngugi na na mace cike jigan ganci na zuku annabi sa sallam ga to ya tiga zanje wawu akhluqu wa yubadu gairi sai ci ganwe ya jin halitta da mai da ji buta zan ci kai wa arzuku wa yushkaru gairi ni mai ya za ja zuki a mai da jin boya ya zanga ci kai hmm. e ya yanzu be careful aga misali bani yanzu zaga abu labarin jira shi mai fata eyere eh, sahun ta zaɓu ni a can a na ji buta kuti nan mafi ita buta ya kuta da fi jiya su ba, ɗan gaji damuwa bai muna e za ci na ji dawa ga wanda ilimi ya gaibu ga ji gana ko wafe ya to man bai ya manyan gufo da eh, lafiyan wutoci zan ba jiki yan zan ba ji damuwa bi lamari yuna zan ba ta shi shi e ji buta ji ko e ji to buta ji an kabaru zan ba ga kiyan eh, daidai da aja. kila yi rin na biyu ezaji zanwaci differentiate ya gravity ya shirka bai na tuta shirka ne ko laji ganewa ngole zane wu zane e na wu gane gya amma e ya fi aliki ya mi gabi wọn ba su ko fabiyoyi to mo su ko fabiyoyi a nga da na nga ibe to idi wọn bi azun amma to mo wu zandoro ishe oliya amma ibada ne yakin yato ya na wula da daji ta a zalo ce a su ta tubo maji tuba zalo nan shirka jiye ne da zobe na nga mala na din walo shirka ba ta na sai na ne sa sallan mukan ezumiya kutu ta e tiya na bawo ko e tiyan manjo ko e tiyan ko kabaro sai na ne látẹ̀gùnú fi di nípò ẹgbẹ́ gbé àkàtí nàìjíríà wọ́n kó anẹ́bí ga látàtúrí ní kama tọ̀rẹ́tì nasara ìsọ̀bí maryam láàpá sai na anẹ́bí kanan inna roka wata mai mawati wa lata shirkun waje kuti za mu na ji sai ce na sai na halifan fali alif billah in ga jikudu na jikudu ba sai ci auli ya su kuma wasu su ya zuga shi, fe gan mali illallawa, wa anta mi da zandura sai su ko biyoyi wa Allah li fi samai wa anta li fi ard mi su ko da saman madiyo da kimbo da sauran su bata annai jikin annai kan ko yanzu biyu shishi wasu da lama sallaci to ta ce kabarin annabi kan la'ana Allah al-yahuda wan nasara la'ana ta kun tabbata yahud bin nasara ji ittakhadhu qubur anbiya'ihim masal da kabari annabi ashi lamun sallaci mu jo ne da kuka bari ta masallaci da ana wa gabuta wai jin su kuta da ba gabu amma da ba gon sun ga be jingwa lokuta jin kabari eh su ji salu je wu kabari sai na annabi kana la tu sallu ila al-qubur ga sallai je kabari ma wala tu sallu ala al-qubur amma ni sallata kiyan kabaro mu sayyidina umaru wegan ajiyar lafoli ga wai jiyan wala amfanin doro wa ma lagun doro ko hmm. yi wani wuli a nabi ya ki suwa na ya a nabi ga latu shaddu rihal illa illa salasu masajid ɗaya e, zunzalo da nan ya e bu ibada sai masallaci wuta mazila rami masallaci a madina sai mazila sai baitul maqdis amma zanuwa ci da fasi kabarin ya zama cikin wani kayan alayyar na jibenin annabi sallallahu alaihi wasallam mun jiki wukan gama ne ko doro na jigalo shirka nan sai na annabi jiki nan annabi utu ne yabo nan shirka ne cikin ya addinu ra'sul mali fastamsik bihi fadu fadiya uhu min azmil khusrani addini ga capital yewo agwasu a ga addini za a ci ba saran ci falo ba gore ashi iza ne cewa na ga zaman shi da shago da zuko amma capital ya wu 2 million inda bai ci ba ci a ga ile dubu goma sha gina nga kiyo a can 2 million to ne ne wani wani a cewa na wani kiyo wa ci mu sannan na biya asaran ci biyu na ko a ga hali shirk fi hadhihi al-umma an ba shirka dan al-umma na'am dalili wa ma yuminu aktharun billahi illa wa hum mushrikun ila idan ba ga daji ga rububiyya Allah ga jalita Allah ga wuzo Allah ga dan zarayo ko kashi Allah ga kufi Allah ga nyugo Allah ga la gidi tiyo ga shi samo da sauransu ba ta ga imanji ga Allah ga ya to ke ga wuzo ga da to zarayo amma ga daji uluhiya su ku vejibu ta zanoci addu'a'u sheyin wayo alisti Gasatu kabarin wayo alisti Anatu walin wayo ga mu ga to walina ne yin nan mu kiya mu ji dai buga na dambo annabi ga lata ko sa'a a da tashin kiyama hatta talhaka qaba'il min ummati bil mushrikin sa'a da zan da min qaba'il min kabila jalumun ba da ji kiyo da shi bin mushriki a ne shirka fejin wa hatta tu'bada al-awsan har a sai bejibu ta kuti ebogo wa shirku fahzaru fa shirkun zahirun zal qismu laysa lil ghufran ibn qayyim ce ga to na shirka ya bai. a da shirka wuci ko shirka wuci ko ta fa so kai fabi mushi to yan are dan buga zu jiki ya zu ya ba a da shirka a e zaifi alumma ne jajibu ta yin bit naji sai canan Amala, la nabi won yanzu biya ga shirka ya zamu biya ga tun da yin ẹgbẹ́gbẹ́ biyu, gangan shirka da aluman na ba je bata aduda alijan na aje kafir da bai na aje zando na aje shirka na wani sai ta ga hannu daga liyu zira wala dini kulli walau kare alkafin eh aje zai aje zai fa minkum mu'minu kafiru amma da ke ji ground wa ga kiyo ya bata mu kiyan ya bata mu shirka ne a'a wani aji nawa ga ya bata mu jahiliya akwai ya bata mu shirka na e kibo annabi za a sallam ga la ta zalu ta fatu min mati zahiri na alal haske zai taifa ja dabba da ja ta ce gaskiya wani la ya duru man khalafan zane ga aliya bana alagun sa wala man khazalin mata ya ce amur la wa hum kazalika ko ji gane ko a gama hukumu du'a il amuwati wal ga'ibi ko hukunci hmm. wa dori zai ja su hannu na bai zai na bana tijani ya migi she ibrahima yami lafiya shehi abdulkadir jilani yami nasara eh? otu abewa tun zatumbiya wani eh, ilé oko ẹ̀yí rina na. shirka da bandoci ba shirka gada na ne du'a uhum mina shirkin akbar wa na da mina shirka wanci ko falatar umar la'ilahan a kara. ga izanuci na fambagan da tsaye ci mare fata na minal mu'azzabin da ya fi don ni zai ji a jin azaba na mu a na diga man mata da na gajin ajin hajjali Kowa ya duwo min dunillahi ni da mai zan pamba da tsaye ci na da kala nara da na ga na rawa al-bukhari an ni duba wace kiyo a shariku ku mm. yau ko ebogo iya ejibu ta ya nabiya sai shagan nabi safal kiyani ga an takulta linnasi ta zuri wa ummiya ila haini min dunilla wato ga ga an yi gan alawa bin nan ya lice a biya a ta jibuta ya yi bandi allahu yin anabi yasa ga yin kuntu kultu ni ga ga haci fakad alimtahu wabe ko hmm. talau ma fi na sola alamu ma fi suka wale ga haya ne lagbani ga ibada gwa na biya ma kana li basharin an yuti Allah alkitaba wal hukma wal nubuwata thumma yakuna lin nasi kunu ibadan li walakin kunu rabbanin ma kuntum tu'allimuna min alkitabi ma kuntum tadrusuna wala ya'murukum an tattakidu al malaikata wan nabiyina arbaban ya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun wa da yaza na ce ta aya ci bi ayu wani ta fi cin bi ayu mun la ja nabi mutabe ga zai ga bi a jiki ana abi ajibu yauna a tura abin da faru ga kafirci bayanai ya lo musulunci hannun ibada go malaika ya mai jibuta malaika ana jibuta malaika na adin rabuwa malaika ya maji faru zan sa a jibuta ya aya ga malatu yi ci wa ga malaika ya faliki ya ne gan a hawo layi ya kun kanu ya buru in ba ya gaza ne fe jibuta yau hmm. kalu subhanaka anta waliyuna min duni hmm. daga tsoye ci littafi tabbata ya wa gai waliyin yau ban bai zamanci shi bal kanu ya budu na jinna aksaru bi mu'minun duk dun do ajinu afi jibuta ai ma jibi yi. kabari ya annaba da kabari da kirkiji e jibuta ya ware annabi sa san mu la ta la ta jalo kabri watanan yu'bad daga la kabari mi yaje kuti ne ji buta na mun ko jira na ko e bugo zai ja tsali na wa duwa baya na jawo min badihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanina allazina sabaquna bil iman da yi zuma ko wani ata ba gafara zai shi zo ni za kirki wani? da ya ajiye hajji gani na wadda ji ziyara yanka baro mu ba ya? assalamu alaikum wa alihi min al muslim ko hmm. wal mustaqdim wa yarhamullahu al mustaqdimin wal mustaqirin wa inna insha Allah bikum lahiqun ya kirki na jimo gali ga ajina na suku wato wuce je waibo a mala'ika ta ji ta'amin mai haji labure ko mm. yake ya tuniya addu'a na ko ya tunkirki na ya bayan butu hadisi ya tumshi wa dawullahi fil ardi amma ya laga ajin hajjali ya fi yi kabara yi Allah la la la la la na libawa ne ba an lojin hajji zamani hajjali ya za su ya kuma la'aci ciya kurani ya kuranu bayan da shi ta biyo za biyu kana da funo ko da suna ya garda lati garda lati la ma kuri ngo le kulu mu da satin bida ndo na asabe na jino na bidiyo ngo le mini bo man nan dabo ko la be shi shi e za jan anjeli ula da asani je man dole da sotu ya sun gabbe kabaru bo daga bulu fekiyo nu fe so kya za bu e wa ga ya ga ba ni go tugun Ba ni bo anan e juzu to dide e eh, juzu ari

aga jibu ta jiya ya ci a cije wali ebo imani ba takwa Allah ya lazina, amanu wa kanu wa? wato ga wago waje wali she wa da jibu ta ya ci wa jibu ta kace ga da jibu ta she ga ebo je wali mu mushin ci wa jagancin su'al a ga hali du'a wa ibada an ba duwa ibadu zo na'am addu'a wa ibada tun e addu'a ibadu zo sai latin ga kala rabbukum du'uni astajib lakum sai ga ba mai addu'a ne agwaduwe innal ladina yastakbiruna an ibadati da ya cika a ci mai ta ne a ci yi miya nan sai da kulu na jihar nama dafirin a nufi sa asalin ga du'a'u huwal ibada addu'a ga yi ibada ya bugu ya zufu ba so ya ci addu'a kulil wallaha allahu awud urrahmani ko ya tura mani ayyan ma tad'u falawla asma'ul husna dole ga yi nan sai ji suna na ji a ta zuna ya bugu sun ya ce ganni a ga so ya ci bai suna nike ce na kina sifatin gwalin na su yi kuskuren fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ga yi za sa laka ibadi an ne fa inni qaribun ujibu wata da'i za da an uji mi gabi biyo ga kin bai ga je ga mi to so ba mi gwa duwa za ni ga yi mi na ko ga yi mi na hadis na nufi sallallahu alaihi ga to ce cin sama je ya ji ga man yad'uni fastajibala za ba mi bayan da ni min jikiyo in go aduwan wona annabi sallallahu alaihi wasallam ga man lam yas'alillah yaghdab alayhi Sanduwa ne bayan da sai ci yana sai ci gaji fushi gangani juyi to annabawa ya ce ci a sai ba duwa da sai ci annabi adam ga na na fusana wa in lam taghfir lana wa nan ina min al-khasirin annabi sa sallam haji ya ba duwa ba allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar annabi sulaiman ba mulki gani da sai ci ko rabbi abli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di an ba dai ba gwai ka kai da bugo da ga bayan mun ba gangani bi sai ta ne da za sa alta fasalilla wa ga bayan o ba da ce ci nasara wayo ba da ce ci wannan nasuru illa min indillah egi wayo ba da ce ci ya abu liman ya sha'u na san wa ya abu liman ya sha'u azkur azki wayo ba da ce ci ladna taduna indilla ko zane je mai ce ci la yamliku lakum rizqan ajin mallaka wani arzikin dole ya wa fafta go inda Allah risk ya gaji wa arziki daga bayan sai ce hmm. lafiya wayo ba ga sai ci iza maridtu ga tan wa shi ni Allah ga ya suna wayani lafiya ne ko hmm. ya bugu da zadi duk ne bi addu'a bai addu'a ma ibada cin agogo lokacin mai laba addu'a nan especially a ce lagwa addu'a sarori nan idan na fitar da aga shiga fi wuta ya karshe da kan gicin ya tsakanin sallah gangani be eh, ya kame gangani da aga dule da sauransu ya zama gawa ga hankwa aduwa wi ce ya zo gangani be haramu ji ya zama su ji halalli su al egabi hal ya smawul amwatu du'a'a in ba zai su ne wa aduwa ne yi ba ne ba bi ayi nan ga la ya na awa sai ci ga wa ma an musma'in man fil kubur wa zai fi wa la wa gan a da littafin da bai ga al'ayatul bayyanatu an adam ismail amwati ya numan ibn mahmud shukuri al'alusi ya irakiyo lokaci bai dambu ya da idai bai shi a tabu ta jiya kabar yanyi hau a ga a ga yi zai fi kabar wani jikiyo irwo a tagan da jiya da ba maza bayan abu hanifa wani mai zanen wani gari da ya daidai na waje za kirkin da na waje ba ne buje zai ja jiki nan a gwabi na man wuce masu kuma mai man kuwa kin wuce wa kin wujen fi kalita sun wuce al'ayatul bayyinatu an adami simayil amwati inda alhanafiyyati sadati al'albanci bai taki ki a littafin wuce ba ta wale ga matsalar na ga a fi treat da littafin wuce bo hadisi ibn umar ga wakafa annabi sa suna la qalbin fa qal hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqan mai na tuye jihar jin ne kaga ya ji ma da kun bi azabar baro bi alkiyami nan ya tun wa aisha gaskiya ni sun makala ga innakum inna ani biga innahum al'ana yasma'una ma aqul bani e eh, wayna wuya gana ne, innan mu je zuwa na tuye ce jin ne sallallahu a sannan ne wa alaliya fa zukira li aisha fa qalata tutuga na aisha na aisha fa ciga inna ma qala nabi na nabi ga na ga innahum al'ana la ya'lamuna anna ma kuntu aqulu wal haqq bani a tsoki ga nan ya ga na ga gaskiya sun makara'at laka la tusmul mauta katada ungwar waya katada na gwar waya na bene ga a hayawun mullahu sai ta zama ce da rayu ko hatta asma'u qawlahu ali zama ne fi kabaro na a wayna ne sa sallama ya ganin taubikan wa tasgiran wa naqima dama. hasratan wa nadama ibada lufi egba be bukui en be regret ga da iga ke ya imani ji ko ina amfani mini amfani hadisin nan zai ja anna sama alqatl almushrikina muaqqat ka kuna kuma badr nan ko ne ko wannan zaman na jawo mini mushriki jo a wakan ganin lokaci ta te den yiwu ebo annabi sa sallam ga innahum al'ana wani bani ewo mafhumu Na ana la wani zuma bani awa da annabi kama qala qatada rawal hadith ahyahum allah hatta asma'um qawla tawbihan wa tasghiran hmm. in karo yana na aisha li riwayati ibn umar ya riwayati na umar ko ya abdullah ibn umar idan annabi sa sallam ga gan yasma'una yana da ne daga yin naumul ana ya'lamuna ba ni a ɓe ina mawaju da ne na kalato al almauta hmm. man ga wayin kinu tawfik bayan riwayat ibn umar wa aisha wa yaji ne zaji tawfik tsakanin riwayat ibn umar da na aisha na ke dai asali an al asla wa sama'il mauta da ya ji hadari na awa kama saraha bil qur'an kana al qur'an bai gani naka la tusnu al mautana walakin allah ahya qatl al mushrikin mu'jizatan lir rasul sai ta zai mushrikina sai ta ji kiyo sai ta da rai fi kabara buyin rayuwar barzakhiya ebon lu fi kiyo jazu ya ne sa sallam hatta san yi ba wa kama sara bi zalika katada rawul hadis kimna katada la ya ganna don gama gurbawanci dona wallahu alam sai ga katun ja ko mm. ne ga jin nan Allah ba mu lada ne ga cin bici nan Allah gafarta mana ya fi mana wa billahi tawfiqi wa amulu afwahu wa as'aluhu hizzan yaqini min al-ghiyar ya as'ada bil fawz al-mubin musabiqan ila jannati al-firdaus fi salih zumar subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh